kasuwa sun ne gidan likita sun gidan makaranta sun komi ya yi wannan shine karan farko da kungiyoyin fararen kular gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen ke fitowa kan tituna a wannan shekara ta 2019 da nufin tankwaso gwamnatin Nijar ta gyara kurakuran da suke zargin tana tafkawa wajen tafiyar da al'amuran mulki a bisa la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya ayyana Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin jagororin ayarin masu zanga-zangar ta wannan Asabar 16 ga watan Maris. Yadda magabata suke ha'inci, makirci, zalunci, yaudara, annama, duk wani abin da bai dace ba yau ana shirya shi a ƙasar mu Yadda ake tsare-tsaren tafiyar al'amuran ƙasar mu a yau ba mu amince da abin da yake wakana ba. A nasa jawabin shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa ya bayyana cewa batun kilogram 789 na hodar iblis din nan da aka kama a gina bisau a makon jiya hannun wani mai alakar kudda kudda hukumomin nijar wata alama ce da ke nuna mahukuntan wannan kasa na rufe ido akan masu aikata miyagun laifuka le pays est tellement dans une affaire de drogue a washe garin hare-haren da kungiyoyin ta'addanci suka kaddamar a Nijar, gwamnatin kasar ta baiwa wasu kasashen yammaci izinin da taro a wasu sassan kasar da nufin murkushe wannan kalubale in ji Sai dai kungiyoyin fafutukar na da ja akan wannan mataki. Malam Musa Tangari shine shugaban kungiyar Alternative Eswati Tuwaye. Muhammadu Isu da makarraban sun sai da kasa. Tunda ko ina aka duba sojawa ne na kasashen turai ga faransawa wanda suka mana mulkin mallaka sun dawo suna so su mana sabon sallon mulkin mallaka ga amurkawa ga 'yan italiya ga jamusawa kai har ana cewa ma watakila 'yan danuwa ma za su zo nan kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya da na tuka ta wayar telefon akan korafe-korafen na ƙungiyar kwararren kula cewa yake. Eh abin da suke faɗi talaka sun gane su sun san ba sosai sai su ba sai an neman iko ne. wato babu hujja eh. kenan akan zargin da suke wa gwamnati babu hujja yau gwamnati eh talaka ba yau ba su gane fa ba kowa ya shiga harkar gaban shi wa zai fito ya bi wanda muka abin da ba gaskiya ba wa zai bi bayan ƙarya ga gaskiya inda take gaskiya ita ce take tsana wajen mu mm. talaka sun ga aikin da muke yi sun ga aikin da Muhammadu Isuhu yake yi a cikin birni da karkara ko ka tsaya ne mai kamar ka shigo cikin Nijar ka tsaya a ne kawai ana gani eh. duka kuɗin inda ake sa shi ana gyara ƙasa. Eh. kawai dai an hasada ne Kungiyoyin na kadar da concertation et d'action citoyenne sun kudiri aniyar sake fitowa a ranar 14 ga watan Afrilun gobe a birnin Yamai da sauran biranen kasar domin jaddada wa gwamnati cewa gwagwarmaya sai sun ga abin da ya ture buzu naɗi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.